bismillahir rahmanir rahim bakar inuwa kashi na goma sha takwas yana kammala ko bai ƙara ko mintuna uku ba ya miƙe wai zai je su ibrahim na jiransa a masaukinsu Dan idan bai je yanzu ba da wahala ya sake samun dama bai kamata kuma a ce sun zo don shi ba amma ya musu wahalar gani duk sun san cewa yanzu ba kamar da ba ne akwai bambanci tunda shi ɗin sunan shugaban ƙasa yake amsawa A da'ar adawa lafiya an na masa hakan ya sa ita ma da a hankali ta furta Allah ya tsare ba tare da ta yi tunanin shi da annan za su ji ta ba sai dai kuma amsa da annan ta da amin ya rabe aminatu ya sa ta fahimtar ta ji ta shi ko ba ta tunanin ma ya amsa har ya fice abinsa gagarin madina din da su alhaji yare gilas da shugaban kasa mai sauka suka shirya masu ramadan din ta fara gudana 'ya'yan manya ne da manyan kasar kansa kake gani a wajen amarya da ango sun sha kyau har sun gaji don zaman bayyana ƙawatuwar shigar su ma da decoration ɗin wajen ɓata lokaci ne. an ci an sha daga kayan daɗi kamar babu gobe yayin da ango ya hana amarya tashi daga inda suke zaune ko so ɗaya da haka waɗanda suka musu liƙi ma'anan suka zo suka same su wajen zaman su suka yi kek ma nan aka kawo musu suka zauna daga zaunen ba su tashi ba hmm, sabon salo kenan wai rawa a gabar gaci don kuwa 'yan jarida da masu jiran a yi su ce da na sun samu abin faɗa sai faman cece ce suke na cewar wai mai ramadan ɗin yake ɓoyewa ne da ya hana a gama ta tasa yadda ya kamata don kuwa duk da kwalliyar da ta ci yau fuskar ta sanye take da face mask kuma ne da kansa ya sa mata sanda suke tohowa a mota ita kanta ta kasa fahimtar menene dalilinsa na san ɓoye mata fuska a duk sanda suka haɗu shin babu so me ya kawo kishi karfe sha ɗaya daidai aka tashi bayan mawaƙa kala-kala sun baje basirar su tun daga kan na hausa har zuwa na turanci haka ma masu wasan barkwanci kamar yadda suka taho yanzu ma sun koma gida ne bisa tsaro na musamman daga jami'ai kamar kuma koyaushe har suka iso ɗin ko kallo bai haɗa su ba balle magana ya yi mata rakiya har ɗakin anna da basu riga sun iso bai wucewa wuce wasa ɓangarensa ya bata da sakin numfashin da ta tara a girji duk da ko sau ɗaya bai taɓa ta ba don ko hannunta bai riƙe ba a wajen dinar sai kamshin su da ya cakuɗe da na juna har ba ka iya bambance wanda ta sa saboda ƙarfin nasa ta kwanta lamo a gefen gadon anna ba tare da ta cire ko da zoben yatsanta ba ba ta san me za ta yi tunani ba a yanzu girman mijin nata a mulki ko ku auren nasu da bai da alƙiblar kwatantawa rabuwa da iyayenta ko shiga bakar inuwa da suke hasashen ni intacciyar inuwa ce a gare ta manufar sa'an ta hanna akan kashe su ko tsananin kiyaye da kyama da take hanguwa idan uwar mijin nata wadda sai a yau a wajen dina ne ta san matsayinta na mahaifiya ga ramadan din ya allah ka ji tausayina na yi tawassali da sunayenka kyawawa masu tsarki da kai na dogara don bani da kowa sai kai din tun farkon fari Allah ka kyautata ni'imarka a gare mu a ƙarƙashin wannan bakar inuwa da kowa ke makallan ni'imtacciyar inuwa a gare mu hawaye masu zafi suka gangaro daga cikin idanunta zuwa kumatunta har saman face mask ɗin da ke fuskarta wanda ta gagara cire koda shi ne a wannan yanayin gida ya fara ɗaukar hayaniyar mutane alamar an dawo daga gurin dina dole ta miƙe ta fara zara sarƙa da tarkacen jikinta gudun kar ana ta zargi wani abun duk da ko aranta yanzu hankalinta ya fi karkata da kwanciya a kan ta tunkari Anna da batun da ta ji a bakin ta Hanna. Sai dai kuma ba ta son tozarta yayar mahaifiyar tata, don ko ba komai ba ta da kamarsa a duniya. Don daga shara ana aibata ta da halayensu da suka aikata tun kafin haihuwarta. Washe gari aka gudanar da rantsuwa ga shugaban ƙasa da kuma gwamnoni, kuma har da rau da shugaban ƙasa Ramadan ya je wajen. Sai dai yau ma tana cikin farin dogon hijabi da face mask, abin da ya sake burge jama'a musamman ma talakawa. don kuwa idan aka yi duba da yadda mafi yawan matan gwamnoni suka cakare cikin shiga ta rashin mutunci da ke cire ni a yau din ga gwalagwale da ke kyalle da walwale a jikinsu ta ko ina, hatta da hajiya fanta da an ta hanna matan vice president shigar ta su ba a magana sai dai a kallo guda za ka gane ran hajiya fanta a ɓace yake saboda kasancewar an ta hanna a wajen bayan mijin nata ya ci mata da ita kaɗai zai je ban da hanna don tun da aka mai da auren da an ta hanna suke ta rigima har yanzu kuma babu daɗi a tsakaninsu ta ce sai ya saki an ta hanna shi ko ya tabbatar mata hakan ba mai yiwuwa ba ne don hana na da muhimmanci a tafiyar tasu ta yanzu ga 'yan siyasa ko sai suka fara takale-takale da zungure-zunguren batun saka face mask na amaryar shugaban kasa. don tun da ya fara bayyana ta ga duniya a ranar zaɓe ba a taɓa ganin cikakkiyar ta ba sai da face mask to yau ma al'amarin ya ci uban na da dan farin siririn gilashin da rauda ta saka a idanta saboda kumburin da ya ɗanyi na kuka da kuma rashin isasshen bacci ya ƙara mata wani irin kyau da burge mai kallo ga face mask ɗin da yasa ba a ganin ainihin fuskarta sai hakan kuma ya zama ba a ganin komai nata a waje sai ta tafukan hannayenta kawai kasancewar hijab ɗin da ta saka mai hannu ne gayya shi ma fararen kaya ne a jikinsa na wani irin haɗaɗɗen voyel ɗinkin babban riga ya kawo hularsa da ta fita a fice ya murza bayan kammala rantsuwa suka wuce gurin bikin da aka shirya gudunmuwa daga mai martaba karfe biyu aka tashi aka dawo da da kawai gida shugaban ƙasa ramadan kuwa gidan gwamnati aka tafi masa rakiya bayan idar da sallar la'asar aka gabatar da walima da addu'o'i daga manyan malamai har zuwa karfe shida na yamma da haka taro ya tashi lafiya kuma zuwa anjima jima za a yi wa amarya rakiya gidan gwamnati insha Allah tunda angonta ya tsufa a can an yi ma amarya shiri na musamman domin miƙa ta gidan gwamnati da za su zauna insha Allah ba wasu mutane masu yawa bane za su yi mata rakiyar don haka da wuri aka kai ta gurin gimbiya su ada da sa'ad da asma da sauran matan fa su hajiya mufida duk da alalaba fuskar rauda take da goldin ɗin mayafi hakan bai hana gimbiya su ada jefa mata kallon tsana ba da ke ta iya daure cewar allah ya bada zaman lafiya daga haka ta tsuke bakinta sai sa'ad da asma ne ke ta kara dan kwara addu'o'i ga amarya da ango abin da gimbiya sa'ada ta ya sa mutane da yawa fara tsarguwa don kuwa ba su ji daɗin yadda ta sallami surukar ta ba matar ɗanta na farko kuma namiji tal ƙwaya ɗaya rauda dai ba sanin me ake ciki tai ba don kanta a sunkuye yake kuma a lullube tunda ba wani farin sani ta yi musu ba bata iya tantance muryoyin da suka yi magana ba daga bangaren wasu sa'ada bangaren hajiya shuwa akan fada ita ita ko ta mata kyakkyawar addu'a har da kyauta da wani abu da babu wanda ya san menene a ciki dan an riga an yi fakejin din shi da leda mai kyalli kamar gift haka ma hajiya mufida tarba ta mutunta ta wa amarya da doguwar addu'a zaman lafiya har da fatan nan da baɗa sake taron suna ita ma dai ta yi wa amarya kyautar cek na kuɗi da babu wanda ya san adadinsu tunda a ninke takardar take sai wani dan akwati a cikin wata 'yar ƙaramar jaka bisa jagorancin hajiya mufi da aka kai rauda gafa inda shi ma ya musu doguwar addu'a da nasiha ga rauda tare da kyautar mukullin mota galleliya sai sashen siya fendo inda can ɗin mata sha addu'o'i da kyauta ga dangin su ramadan daga haka aka sake maido ta wajen bafi da anne suka sake musu addu'o'i Bafi ma ya mata kyauta a dunkule wadda babu wanda ya san menene haka ma anne ko da yake gara na annan da alama hada kayan turare don kamshin ta ni ya ɗaya hancin kowa har cikin mota ana ta kawo ta tare da sake musu doguwar addu'a don tuni shi ango ya shiga fadarsa amarya kawai yake jira kai masa har suka iso a tafiyar da bata gaza mintuna ashirin ba saboda jiniya da aka saka wa motocin yasa aka yi ta basa hanya wannan yasa suka iso cikin ɗan ƙanƙanin lokaci amarya dai bata buɗe ido ba har yanzu sai dai kunnuwanta na ji mata yadda yar rakiya take ta yaba wannan katafaren gida first class sararin yan uwanta kuwa da aka zo da su rikicewa suka yi ba ta ga laifinsu ba don masu shiga kasashen duniya ma da kuɗin ƙugunsu sun yaba balle su ita dai babu komai a ranta sai addu'a don zuciyarta sai faman tsinkewa take musamman da kalamansa an ta ke ta dawowa a cikin kanta kamar bitar karatu sai dai alhamdulillah mafitar da ta samu a safiyar yau da kuma matakin da ta ɗauka tana fata zuwa yanzu an da matsalar farko da take fargaba kafin masu zuwa kamar yadda ana ta gargaɗe ta ne da yin addu'a haka ta dinga yi a duk takun da za ta yi har suka isa ainihin cikin babban falon farko na gidan gaban rauda ya masifar faduwa ta yi azamar rintse idanunta tana ambaton sunayen allah masu tsarki daga haka bata sake fahimtar komai ba har suka iso inda aka sanar mata falonta ne kamar yadda hajiya zuwa da suka tara a gidan suna jiran su ta ambata ita da ƙannan ramadan biyu da ke aure mardiya da safina sai wata kwazin ɗin sufa ita ma mace ce mai kirki hajiya mariya don sanda za a yi rakiyar shugaban ƙasa suka shigo tawaga aka yi masa rakiya tare da su yana gama barta iyaka nan kawai shi mijin nata idan ya shigo da kansa sai ya kai ta ɗakin da ya ga ya dace su zauna ko cewar hajiya mariya a tare sa hajiya mama suka nuna gamsuwa sai dai an ta hana ta taɓe baki don ta san sun riga da sun gama zaɓa musu ɗakunan da za su rayu ta hanyar saka wani ɗan simbul a saman ƙofar ɗakin ta ciki bisa shirin su da haka cikin kwantar da murya ta magana tana duban hajiya mariya da murmushi amma an ta aya amarya a falo ko dai mu yi haƙuri a kai ta ɗakinta. ta in ya so ya zo ya same ta a can kamar kowace amarya shi ma ko ba komai zai tabbatar shi ma a yau ba shugaban kasar naya kawai yake ba ango ne mai amarya fil a ledarta yayin da ta kare magana da shakiyanci ya saka sayin dariyar manya hajiya mariya mace mai saukin kai da fahimta ta ce kuma fa haka ne kin yi gaskiya yar uwa dan gare ya tabbatar da gaske miki yau muke son jika da izinin Allah nan ma dariya suka sa tare da kama rauda da kanta ke lullaba har yanzu don san ba fahimtar zantukan nasu take ba har ɗakin nata da suka zaɓa mata aka kai ta sai dai kuma an samu akasi ba wanda sa'an ta hannun suka tanada domin ta bane amma bata ce komai ba ta bar waranta za ta dawo da kanta ta saro da komawa can ɗin cikin sauƙi a nan ma sai da sajiya mariya suka sake mata nasiha mai ratsa jiki kafin suka tattara suka yi mata sai da safe suka fito sai a yanzu rauda ta samu damar rushewa da kuka da zame ta kwanta akan fara gadon da ta san ko bata kalla ba ya haɗa har ya gaji ji take ina ma ba a ta ta zo duniya ba ina ma abansu bai saki mominsu ba har suka zo bingo ina ma ranar bata zo idi ba har kaddara ta saka ta shiga hurumin alhaji hamid haris taura ina ma ina ma ina ma sai dai bakin alkalami ya bushe bushewa irin wanda idan aka ce sai an tausasa shi karyewa kawai zai bar ta wada na bin yatsun hannu kuka ta ci sosai a wajen har kusan rabawa dare bata kuma ko daga mayafinta ba balle ta kalli wani abu da ya shafi ɗakin kamar yadda bata kalli falon gidan ba sanda za su shigo da ita wani wahalallen bacci da zazzabi ne suka fara fusgata duk da kuwa kafin yau ta san tana da burin ganin fadar shugaban ƙasa kamar yadda kowane ɗan ƙasa yake har lokacin babu angon nata babu alamarsa ta riga da ta fi da rai da shigowarsa duk da dama bata sa ran hakan ba tun farko don da ta san bata kai ko darajar ma'aikatan gidansu ba ma ya dai amshi aurenta ne kawai saboda halarci ga kakansa ba zai so ta ba kamar yadda ita ma bata jin sansa ko da kaɗan ne a ranta sai dai tana tausayinsa matsayin shugabar ƙasarta da ke cikin wani tarko mai wahalar sha'ani da nazari ga wanda bai da yawan mai da hankali akan abu har ga Allah tana cikin razanin zantuttukan sa ta hanna har yanzu dan ko maganar anta hanna ta ji a kwanaki uku nan ji take kamar ta saki gudawa saboda razana da mamaki yanzu me ya kamata ta yi a wannan rana da ta san shugaban ƙasa zai fara kwana a ɗakin da take da tabbacin an haɗa poison da suka ambata a cikin AC tunda ba ta da tabbacin saƙonta ya kai gaba fi zuwa yanzu za ta fito ta sanar masa ne ko za ta jira ta ga idan sakon nata yayi nasarar kaiwa Koya ya za ta yi wa za ta tunkara da sauran magana ya bata shawara ne idan ta yi nasarar dakile wannan poison ɗin esin wani damar yunkuri ne da ita a wannan dare na farko a gare ta na shiga bakar inuwa tare da shugaban ta? idan ta yi yunkurin faɗa masa ya tume ta ina ta sani wace amsa za ta bashi idan ta iya faɗa masa komai tana da tabbacin zai yarda cewar ba turo ta suka yi ba kamar yadda su can yake a gare su za su yi amfani da ita ne wajen cutar da shi ki daina yaudarar su ki kuma tabbatar musu da ke bakar inuwa ce idan kika yi wasa da gargaɗina ni zan zame miki bakar inuwa da sai kin gwammaci rana da ni faricinsa a ranar da ta fara ganin sa a tk special hospital tare da kakansa cikin halin ciwo take amma ya rinsa ido ya faɗa mata waɗannan kalaman da take da tabbacin su ne gaskiya abin da ke ransa ina ga yanzu kuma da take cikin mugun kullun da ba shi kaɗai ba mutane da yawa ma idan suka ji ba za su fahimce ta ba don ku ba kowa ya gama yarda domin allah ta ba da alhaji hamid taura garkuwa ba a ranar idi ciki kuwa har da mijinta kuma shugaban ƙasarta a yanzu da wannan tunani bacci ya galaba a kanta a ɓangaren shugaban ƙasa kuwa yana cikin gidan lokacin da aka kawo rauda sai dai yana tare da wasu manyan mutane na ƙasar naya da suka zo masa barka da shigowa gidan gwamnati daga haka suka ci gaba da tattauna wasu abubuwa da suka shafi ƙasar tare da shi zaman sauraron su kawai yake da tankaɗe da rairayar dukkanin kalamansu alhamdulillah zaman ya masa daɗi kuwa duda yana buƙatar son kwanciya ya huta sai dai ya fahimci abubuwa da dama wanda a da bai kawo su a cikin ransa ba bai samu shigowa ba sai kusan karfe ɗaya da rabi na dare a galabaice yake da son kwanciya da kuma jin yunwa da haka ido rufe ya shigo ciki ba tare da tunawa da wanzuwar rauda a matsayin mata kuma amarya a gidan ba hasken ranar da ya leko ta cikin labulen wanda ya haske fuskar rauda ya sa ta fara motsi da idanunta da kyar don kanta har yanzu ciwo yake mata har a cikin baccin ma tana jinsa idanunta ta buɗe da kyar kuma a hankali sai dai hasken ya sa ta sake maida su ta rufe sannan ta kare fuskarta da hannunta sake budewa ta yi duk da nauyin da ya mata da kyar ta yunkura ta tashi tare da bincikinta da kallo zuwa ɗakin ganin lokaci ya sa ta tashi a zabure ta duro da kafafuwanta kan tattausan lafiyayyen kafet ɗin da ke gaban gadon ba ta da nutsuwar ci gaba da kallo da mamakin ɗakin ta nufi kofar da zuciyarta take ba ta toilet ne ilai kuwa ta yi sa'a Dan ta dace da hasashenta nan ma bata damu da zaman yi wa komai kallon ƙurilla ba duk da kuwa akwai abubuwan kallo bila adadin ta yi ta ta fito wata nauyi nauyin jiya zuciya ta sauke lokacin da ta idar da sallar tsami da ciwon zazzabin da ke cin ƙashinta ya sa ta yanke shawarar koma cikin toilet ɗin don ta yi wanka da ruwa mai ɗumi sosai ta ji daɗin jikinta sai da ta fito kuma idan ta ya raina fata don babu kaya ko ɗaya a ɗakin sai na jikinta jiri take ji da rashin mafitar inda za ta nemi kayan sakawa hakan ya sa ta faɗa kan gadon ta sake kwanciya tare da jan bargon ta kudin dini rawar sanyi ta fara a hankali kafin wani zazzabi da ya fi na daren jiya ya mata rijib don kammala tsaftar lungu da saƙo na gidan da farar safiya da ma'aikatan gidan suka yi shugaban ma'aikata ya tattaro kowa suka yi zaman dakon fitowar first lady ɗinsu domin gabatar mata da kawunansu sai dai kuma har kusan goma na safe babu ita babu alamarta shugaban ƙasa kuwa tun bakwai na safe ya bi ta sarantacciyar kofar da bai zama lalle kowa na gidan ya gan shi ba in ba wanda suke harabar gidan ko aikin sashen ba ya fita zuwa ofis ba su gaji ba suka ci gaba da zama har kusan sha ɗaya wasu a cikinsu sai kunkuni suke a zuciya da sukar wulakancin first lady waɗanda suke a gidan tun zamanin tsohon shugaban ƙasa na ayyana ita kuma wannan da salon wulakancin da ta zo kenan wasu ko masu ɗan hankali a cikinsu na ayyana watakila ango ya angonce ne har first lady ɗin kuma amarya ta gagara fitowa haka dai suka yi ta tunani barkatai kowa da irin nasa sashen har su anti mariya da suka zo kawo akwatin lefarau da suka iso gidan kusan tare suka iso da su Anta hanyar da suka zo amsa sai dai halin da suka iske raudan a ciki ya saka da wani karɓar lefe ko badawa antimariya da tunaninta ya tsaya akan shugaban ƙasa ramadan ya yayin angwanci ne amma ya tsallake raudan ya fita sai faɗa take don duk wanda ya dubi yanayin raudan da idanunta da suka koɗe saboda kuka dole kai tsaye ransa ya bashi abin da antimariyan ke zargi duka falo suka koma bayan sun mata sannu aka bar an ta hanna kawai tare da ita a ce wata za ta taimaka a ta gyara jikinta don ta san yaran yanzu da san jiki yanzu aka bata shiga ruwan zafi ba ne. kalaman an ta hanna ba karamin ƙona ran safina kanwar shugaban ƙasa yayi ba wadda kuma ita take bi masa a haihuwa da aina'u da ta zo kallon kwaf don ko da aka ce bari a kimtsa raudan ita safina ta duba ta tunda likita ce sai ta ce ita ba ta duba feshan ɗin gida tsaf antimariya ta fahimce ta don kaf 'ya'yan gimbiya su su'ada idan ka cire bilkisu da basma babu mai kauna auren rauda saboda gimbiya su su'ada ta gama fallashe musu sirrin asalin raudan da kuma cusa musu kinta su basma ne kawai ba su ɗauki abin da muhimmanci ba a cewar sa ai ba rodan ce ta aikata karuwancin ba talauci kuma ba a goshi yake ba balle a gane wanda ya fito a sa su dai suna son rauda ko don taimakon kakansa da ta wanda da yanzu wani labarin ake ba shi ba anti mariya ta san yanzu ramadan zai musu matukar wahalar gani musamman a wannan rana da ya fara shiga ofis da haka ta kiran annan ta sanar mata suna buƙatar doctor ya zo ya duba rauda ana da zuciya take mata hasashe irin na anti mariya cikin damuwa ta ce ya cutar musu da yarinya ko mariya cikin jin nauyin anna antibariya ta ce anna sai dai haƙuri 'ya'yan nan namu na yanzu san ba su da tausayi komai yinsa suke da ƙarfin tuwo da tunanin a bari ya huce kwafa annan ta cikin takaici da balla shugaban ƙasa ramadan da ake gabar nuna a talabishin zaune a ofis suna gaisa da vice ɗinsa alhaji yaro gilas harara kai ga ka ana hankali kwance ka bar 'yar mutane a wahale ja'irin kaya oho bai ma san ta ne ba Asali shi har yanzu ma bai tana da wata rauda a ransa ba musamman da tun da ya zo ofis ɗin suna tare da vice ɗinsa bayan ya yi zaman mintuna talatin da wasu manyan mutane ya yi kyau matuka cikin shadda kalar ruwan ƙasa mai ɗan duhu sai mai take da ɗaukar idanu ɗinkin babban riga ne da ya ƙara masa kwarjini da girman shekaru ga mai kallonsa fuskarsa ta yi fayo saboda ramar da ya yi sai dai wasu kai tsaye suke fassara yanayin cikar haiba da kamala fuskar tasa da ya sha angwanci ne kawai ga hularsa tangaran da ke ɗaukar idanu na sake fiddo da ainihin kyawunsa kai tsaye Anna ta ɗauke kanta daga kallonsa daidai sanda aka sake nuno yana misabiya da Alhaji Yara Gilas. Tsintsiyar hannunsa da ke sanye da bakin agogo da bakin links mai brown ɗin stone suka bayyana. Sai zabba na azurfa guda biyu da ke a yatsunsa wanda duk ita ta siya masa su a Saudiya. Lafiya wai kike ta sababi ke kaɗai janna? Dattijo Alhaji Hamid Taura ya faɗa lokacin da yake fitowa daga toilet ɗin bedroom ɗin nasa inda Anna ke a zaune. Cikin sake ɓata fuska ta ce da jikanka nake mana. O'o, oh, oh, me ɗan bawan Allah kuma yi. ka ce haka mana yanzu mariya ta kira ni wai a tura musu likita ya je ya farwa 'yan mutane babu tausayi balle duban karancin shekarunta bai kuma tsaya neman mai taimakon ta bai tsallake fita sabgar gabansa shi a dole ga shugaban kasa murmushi mai faɗi alhaji hamid taure yana kaiwa zaune kusa da matar tasa yar daro ya kama ta cikin nasa idanunsa na kawowa a fuskarta to ai mana afuwa dan allah insha allahu ba za mu sake ba ko jikina duka kunne ne ba zan yarda ba za ku sake ba amma ina gargaɗin ku da ku kiyaye ni ta magana tana tashi da cira hannunta cikin nashi don ta ɗauko wayarta ta kira dokto binta ya da kallo yana dariya ƙasa ƙasa banda dai daru irin nata mutum da matarsa sai a hana shin yadda ya so shekarar ramadan nawa babu aure kuma shi shaida ne ramadan ba neman mata yake ba tun yana saurayi balle kuma yanzu dole ko ya damƙi mace a samu matsala ba ta daɗe da fita ba ta da tana sabuwar mita kasa samun dakta hawa da haka ta sake kiran antimariya ta jiyaya ko da antimariya ta ɗaga sai ta ce ta kwantar da hankalinta ma an samu dakto da ta zo ta duba ta da an ta hana ta kira wata kawarta da ke nan kusa da fadar shugaban kasa duk da an ta hana ta lura zazzabi ne kawai ke damun raudan babu wani taɓata da angonye sai ta zaɓi masa ƙarya da zaunar da su akan hasashen nasu na cewar ai ta ga saraudan da ruwan zafi dama ba ta yi bane da kyau shi yasa shi kuma shugaban ƙasa yana sauri ya je ofis shi yasa bai tsaya taimaka mata ta shiga ba da safen Tabbi.